Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraron mu. da wannan lokacin, barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna sirrintaccen su, na marubuciya Mom Irfan wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Afayin Dausayi. Izzatu kuwa yanzu sun raba jiha da Hajiya Marka. Don har wani ta yi mai gate a kan karya ya sake kar ya sake ya ƙara barinta ta shigo cikin gida, Haka kuwa aka yi. Yanzu Izzatu ko ta zo mai gadi baya shi baya barinta shi ya sa ta gaji da zuwa ma yanzu. Tana can tana cin kwakwa wajen amaryarta. Karfe uku na rana Baba ya tasa Sadiq a gaba don zuwa hospital shi da Ashraf da Zainab. don kuwa Hibba tana can ciwon kai ya matsa mata. Sadiq gaban shi ba ƙaramin faɗuwa yake ba, jin za a tafi hospital ga shi baburansa a ɓace yake, a kan gaddamar da ya yi musu na cewa lafiyarsa ƙalau. Tiwana hospital suka nufa kasancewar Ashraf sananne ne wajen, shi yasa ba su wani ɓata lokaci ba wajen ganin doctor. Gwaje-gwaje sosai aka yi ma Sadiq, Sadiq kuwa gabansa ba ƙaramin faɗuwa yake ba, don shi kanshi ya san result ɗin ba za a gan shi mai kyau ba. Dakto ɗin fitowa ya yi fuskarsa babu alamun fara'a ya ce yana son gani ɗaya daga cikinsu. Ashraf ne ya ce ma Baba ya shiga, Baba ya ce a'a Ashraf ka shiga. Babu mamaki dakto ɗin ya haɗa da Turanci kuma ka gani ba Turancin da nake ji ba. Murmushi Ashraf ya ce Baba mu shiga babu damuwa. Kallon Zainab ya ce ki jira mu bari mu shiga mu fito. Gyaɗa masa kai Zainab ta yi ta zauna tana tunanin wane irin nema za a yi ma Baba da Ashraf. har hakan hakan yana nufin zai musu bayanin ciwon da yake damunsa kenan zama ta yi jigum tana jiran fitowarsu Ashraf da baba ne suka shiga doctor ya daɗe yana kallon su sannan ya ce garin yaya kuka bari ciwo ya ci jikinsa da yawa ko don kun ga yana da dauriyar ciwo ne yasa ba ku damu da lamarinsa ba Ashraf ya ce doctor ba haka bane yana da taurin kai yanda ba ka tunani ka san ta yaya ma ya zo Sai da ya ga ran mahaifinsa na neman ɓaci ya sa muka taho ba don yana so ba. Kwanaki ya je asibiti shi da ƙanwarsa ya ce ulcer ce ke ƙoƙarin cin jikinsa. Kuma ganin ya dawo daidai ba kamar Rabe ya sa muka ce maybe ya samu sauƙi ne. Doctor ya ce ulcer ya ce muku yake ɗauke da ita? Rabe ya ce tabbas kuwa. Don a lokacin ma ƙanwarsa ce ta yi ta yi masa magiya suka je a ranar. Dokta murmushin takaice ya ce to ba Ulsa ba ce ke damunsa ciwon da ke jikinsa ya fi na ulcer. Gaban Ashraf da Baba ne ya faɗi cikin fargaba Baba ya ce me gida musa doctor ya ce ciwon zuciya. Gabaki ɗayansu ba su san lokacin da suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba. Cikin tsananin tashin hankali mara misaltuwa ya ce doctor ciwon zuciya fa ka ce. ya ce tabbas tare da hawan jini ga yawan damuwar da yake fama da ita. Kuma ciwon nasa ya fara ci mai jiki sosai don ya zama chronic. a gaskiya yana cikin tsananin ciwo kawai ina tunanin ya ɓoye muku ne saboda kar ku ya tashi Ashraf cire sa yayi yana faman fifita da ita duk da AC da ke cikin ofis ɗin yace ce doctor yanzu menene mafita ka taimake mu don Allah doctor yace ai matsalar ba da ni bace daga wajen Sadiq ne dole sai ya cire duk wani damuwa da ke kuma ya kasance cikin farin ciki da walwala kuma ya samu abin da yake buƙata ba zan ɓoye muku komai ba abin da ya haddasa masa wannan ciwukan akan abin da yake so ne kuma yana tunanin ba zai taɓa samun sa ba shi yasa abin ya fara damun sa har ya saka a ransa kuma da yawan fargaba da tashin hankali ina kyautata zaton yana ɓoye muku wani abu kuma yana cikin matsalar buƙatar mace don a age ɗinsa na yi mamaki da kuka ce ba shi da iyali Baba hankalin shi a tashe yake Na ce nayi nayi ya fito da mata a haɗa su aure da ƙanwarsa amma yaki, Hasali ma wallahi dakto ba shi da budurwa. Dan a tunanina na ɗauka ko ba shi da lafiya ne sai da na kama shi yana ciwon mara mai tsanani da kuma yawan shan lemon tsami da yake shi yasa na tabbatar da yana da lafiya. Auren ne wataƙil bai sanyi da wuri. Murmushi dakto yace ce tabbas ƙarya yake yi muku. ko kuma in ce ya ɓoye muku gaskiyar lamarin yana da wacce yake so ni a hasashe na rashin ta ke neman kai shi ga halaka Baba mamaki ne ƙarara a fuskar sa ya ce wallahi doctor ban taɓa jin ya ce yau ga budurwarsa ba Ashraf ya ce tabbas abin da doctor ya ce gaskiya ne Baba Sadiq yana da wacce yake so don ya taɓa bani labarin irin tsananin son da yake mata sai dai na yi na yi ya faɗa min wacece? ya sai dai ya ƙi faɗa min kowa ce ce tabbas abin da likita ya ce gaskiya ne baba baba ya dade yana jinjina wannan lamarin ya ce doctor menene mafita za ku riƙe sa anan ne ko ko yaya doctor ya ce dole za mu ba sa gado saboda za mu yi mishi ƙarin ruwa kuma muna so ya yi bacci na ɗan wasu lokuta zuwa isha'i za mu sallame ku Ashraf tashi ya ce shikenan doctor mun gode ƙwarai fita suka yi shi da baba zuwa inda Zainab take baba al'ajabin nan ya kasa fita da ransa Zainab ganin Ashraf da Baba jikinsu babu kwari ya sa ta tashi tana tambayar su ko lafiya. Ashraf ya ce kar ki damu komai zai zo mana da sauƙi insha Allahu. Yawa Zainab kin taɓa ganin budurwar Sadiq kuwa? Zainab ta ce gaskiya ban taba ganin ta ba sai dai ya taɓa bani labarinta amma ai ya taɓa kai wajen ta Daga babar Ashraf Hamdala suka fara dinga yi. Zainab tsayawa ta yi tana kallon su ta ce lafiya ko na ji kuna Hamdala? Ashraf ya ce kar ki damu ki zauna anan za mu je mu dawo. yanzu sun ba shi gado ne za mu je mu sanar da mutanen gida to ta ce ta koma ta zauna tana mamakin menene haɗin budurwar Sadiq da rashin lafiyarsa daga kafaɗar ta yi ta ce in ta yi wari na ji komawa ta yi ta zauna ta ci gaba da chatting da abin ƙaunarta tun a hanya Ashraf ya sanar da Alhaji ya kira Ammi ya faɗa mata ya kira Hajiyarsa wato Hajiya Marka ya faɗa mata hankulan familin nan ba ƙaramin tashi ba musamman Ammi Wayewa kawai take gashi ta so Sadiq koma kusa da ita. Yayi mata nuni da inna da baba ba za su ji daɗi ba ko kaɗan. Shi ma ba zai iya rabuwa da su ba. Haka ta haƙura ba dan ta so ba. Ga wannan abin tashin hankalin da ya kunno kai. A ce kamar Sadiq yana ɗauke da ciwon zuciya da hawan jini. Share hawayenta tai ta ɗauko bel ta yane jikinta. Gidan su Inna za su je kasancewar Alhaji Aliyu ya ce a haɗu a can. kafin ka ce me kowa ya halara a gidan Sibba. Shiru ne ya biyo baya Alhaji Ali ya ce yanzu me shi Sadiq din ya faɗa muku. Ya faɗa muku kowa ce ce? Ashraf ya ce ai ba mu samu ganin shi ba sai dai Zainab ta ce Hibba ta taɓa ganin ta dan ya taɓa ɗaukar ta ya kai ta gidansu. Alhaji Matawalla Hamdalaye ya ce shikenan abun ma ya zo gidan sauki. Yanzu a kira mana Hibba din in ya so sai ta kai mu gidan. Mu je mu yi ma mahaifinta bayani ko Allah zai sa a dace. Inna tashi tai ta kira Hibba. Hibba hijab inda da ta sauro ta zo ta tsuguna a gabansu tare da gaishe da su kanta da ƙasa. Ashraf ne ya kalle ta ya ce kin san budurwar Sadiq? Gyara kanta tai ta ce i eh, yana bani labarinta amma ya ce min aure za ta yi a lokacin amma ban sani ba ko ta yi auren. Ashraf ya ce yanzu so muke ki kai mu gidansu saboda yayanki yana cikin matsala ta dalilinta. Yanzu haka ciwon zuciya yake fama da shi da hawan jini Dokto ya ce watakila idan ya same ta ya samu saukin ciwo. Hawaye ne suka cika idanunta muryarta na rawa ta ce, Allah ya ba shi lafiya ya sa ka fara ni. Dukkanin suka ce amin. Ashraf ya ce, za ki iya gane gidan kuwa? Girgiza da ta yi alamun a'a ta ce lokacin da ya ce zai kai ni bai kai ni ba. Ni ma na yi na ya kai ni ya ce ba yanzu ba. Shiru kowa ya falon ba tare da an ce uffa ba. Inna ce ta yi ƙarfin ganin cewa yanzu dole mu jira har lokacin da zai farka. Mun gaji da wannan zurfin cikin Sadiku. Haka kawai ya je ya jawo ma kansa ciwo mai illa. Dole ko yana so ko baya so ya faɗa mana wace ce wannan yake so, yake faman ɓoyewa mutane. Alhaji Ali ya ce wannan ta ki gaskiya ne bari mu tafi zuwa anjima. Insha Allahu za mu halarta a asibitin. Hiba kuwa tuni ta bar wajen tana faman yin kuka cikin zuciyar ta faɗi take. Wace ce wannan take so ta kai yayana ga halaka? Wace ce wannan take so ta raba ni da farin ciki na? ko ma wace ce sai na gano wasu Ammi ita, a nema wa yayana aurenta, don wallahi ta kashe min shi ba zan yadda ba. Tana ganin kiran afan ta yi banza da shi tuni zuciyar ta raya mata, ta je ta binciko wannan diary ɗin babu shakka akwai history ɗin budurwar tasa. zan bar ta miƙe ta rufe ɗakinsa don binciko diary ɗin. Hibba ta tai tana karewa ɗakin Sadiq kallo don tana mamakin yadda ta bincika ɗakin amma ba ta ga wannan diary inda take nema ba. Juyawa tai ta fita zuciyarta fal take da tunanin inda Sadiq ya saka wannan diary ɗin. Ɗakin ta ta nufa ta saka doguwar riga tare da yana bel ɗinta a asibitin da aka kwantar da Sadiq ta nufa. Zuciyarta ƙunshe take da ɗimbin tambayoyi. Tana zuwa Zainab ta miƙe tana jin daɗin ganin ganinta don kaɗaici ya ishe ta. Murmushi fatima ta ta ce ya mai jikin Zainab ta ce ai ban shiga ba don kuwa tun ɗazun yake ce Hibba zama ta kusa da Zainab ta ce yaya Afan ya zo kuwa? Zainab ta ce anya ya sani kuwa? Ai tun da su babu suka tafi babu wanda ya zo a maza. Daga hajiya sai an ammi. Yana kai Hibba ta yi ba tare da ta ƙara cewa uffan ba. Dan tunanin rashin mutuncin da za ta yi ma Afan kawai za ta yi. Ta yaya ta faɗa masa Ta yaya ta faɗa masa yayanta ba shi da lafiya kuma yana asibiti, amma bai zo ya duba ba. Kwafa dai ta ɗauko da ta fara catin ranta san babu daɗi. Affan kiran Yubbe yake ta fama yi amma ko kaɗan ta ƙi ta ɗau wayar, don haushinsa kawai take ji. Affan gidan su Yubbe ya je a nan ina take shaida masa tana asibiti wajen Sadiq. Shi sam ya ma manta ta ce mai yayanta ba shi da lafiya, ya ɗauka jikin bai yi tsanani haka ba. Motarsa ya ja babu inda ya dosa sai asibitin neman ɗakin da aka kwantar da Sadiq yake. Bai ci wahalar samun ɗakin ba yana tura ɗakin ya hango Sadiq a kwance. Hibba kuma na kusa da shi kasancewa Zainab ta tafi gida ta je ta dawo. Suna haɗa ido da Hibba ya sakar mata murmushi kawar da kanta gefe dai. Ta ci gaba da ɓallawa Sadiq maganin da zai sha. Afan sai ya tsinci kanshi da rashin jin daɗin abin da Hibba ta yi masa. Ƙarasowa cikin ɗakin ya ce yaya Sadiq ya jikin? Sadiq ya ce jiki alhamdulillah dakto ma muke jira ya sallame mu. Zama ya kan kujera nesa da hibba sai satar kallon ta yake amma ta ki kallon sa. Waye ta ta ɗauko ta ci gaba da chatting ɗinta ba tare da ta bi ta kan Affan ba. Affan ya damu kwarai da ganin sauyin fuskar hibba. Sadiq ko yana ankare da su shi yasa ya tashi ya shiga bayi don yin alwala. Yana shiga bayi Affan ya matso kusa da hibba. Ya marairaice fuska ya ce, 'ya gimbiya ta ne, kuma na yi haka? ba wani irin kalo ta masa ta ce, ai ka ni sanin abin da ka yi min. Tun da aka kwantar da yayana na faɗa maka ba shi da lafiya, amma ko reply ba ka yi min ba bare na ga saƙon ya jikinsa. Affan ya ce ba haka ba ne lokacin da kika turo min message ɗin nan ina bacci sai da na farka na gani. Kuma ban ɗauka jikin nashi ya yi host haka ba. please ki haƙuri am apologize ta be baki ta ce dama haka zaka ce amma ai da yayanka aka kwantar da tuni ka zo kalaman hifa sun fara ɓatawa affan ya ce me kike so ki faɗa min ne na faɗa miki uzuri na amma na ga kina so ki ce ƙarya nake yi hifa ta ce to me kake so na ce maka ta yaya zan faɗa maka an kwantar da shi amma ka ce wai ka ɗauka ciwon nasa ya tsanani ba dan kawai ka san ba ba bane a zuciya fa ne ce ba na son tsawa ban san rashin kunya ta yaya za ki tsaya a gabana kina faɗa min maganganun da kika ga dama an faɗa miki ke yayan ki ne da za ki zauna kina min proud da cewa yayan ki ne he is my blood brother na fi ki kusanci da shi da za ki zauna kina zaƙalƙalewa ko kaɗan yi ba bata gane inda maganar Afan ta dosa ba sai dai yadda ya tsaya mata Ake yana faɗa mata kalmar da ya ga dama. Miƙewa ta yi ba tare da ta ƙara ce mai uffam ba. Ta ɗau jakarta ta bar mai ɗakin ranta a ɓace reception ta koma ta zauna. Tana jiran fitowarsa ta koma ɗakin. Ranta duk a ɓace. Ganin ya saya mata a kai yana mata faɗa kamar wata 'yarsa. Abba sai ya ji ko kaɗan bai ji daɗin abin da ya mata ba. Kamar goranta mata ya ita da suka daɗe shekara da shekaru tare. Bai kamata a ce ya yi mata tunkaro da cewar yayansa ne ba. Zama yayi yana jiran fitowar Sadiq ya tafi. Bai daɗe da zama ba sai ga Sadiq ya fito. Waige-waige ya fara yi ya tambaya Affan, ina Hibba? Affan ransa ba daɗi yace ta fita. Ganin yadda ya ba su amsa ransa ba walwala, yasa jikin shi bashi akwai abin da ya haɗa su. Ba tare da ya kara tambayar sa bai zauna akan kan sa. yana jiran kiran sallah. Affan ko duk ya damu don tunda suke da ita ba su taɓa faɗa ba gashi har ta yi zuciya da shi. Abu ɗaya zai iya faɗa wa Sadiq abin da ya haɗa su da Hibba ya san shi kaɗai ne zai iya mata magana da ji. Kansa na ƙasa ya ce dama mun samu saɓani ne da Hibba. Sadiq zaro idanu waje ya ce yaushe ab. Affan ya kwashe komai ya faɗa masa har gorin da ya yi wa Hibba. Tuni zufa ta fara karyewa Sadiq ya ce ba fita. Tuni zufa ta fara Sadiq ya ba fa san komai ba. Hau za ka faɗa mata haka. Ba ta san cewa ni yayanka ba ne. An ɓoye mata komai. Why za ka yi haka? Amfan ya ce saboda me za a ɓoye mata alhalin duk daɗewa za ta sani. Rinsa ya yi sai ya ce shi kenan kwanci ya yi ba tare da ya ƙara ce masa komai ba. Ya limshe idanuwansa yana tunanin wani irin hali Hibba take ciki. Affan miƙewa ya ce yaya Sadiq bari na tafi gida zuwa gobe insha Allah zan dawo. Sadiq ni Sadiq ya ce ni ma yau za a sallame ni sai dai mu haɗu a gida. Salama Afan ya mishi zuciyarsa cinkushe take, ya rasa yadda zai yi. Hibba ganin Afan ya tafi yasa ta miƙewa ta koma ciki. Sadiq yana ganin ta ya ce dama ba gida kika tafi ba. Hiba ta ce a'a na je reception ne. Shiru ya mata zuciyarsa na faman harbawa. Kai Hiba ta tambaye shi gaskiyar lamarin. Sai kuma ya ga ko kaɓin ba ta nuna masa komai ba. Hakan na nufin ba ta ji abin da afan ya ce ba kenan. Zulumi ya fara yi a cikin ransa.